أعوذ mina من الشيطان الرجيم بسم الله yan uwa a musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci ina son yi kira daga kausar murya zuwa ga yan uwa ɗalibai kannai ‘ya'ya maza da mata kuma yannai wannan bidiyo na yi shi ne musamman saboda ku mata ya kamata ku kula da rayukanku da rayuwarku da lokacin da Allah maɗaukin sarki ya ba ku a ya kamata ku gane cewa ku mata ne ba maza ba wato abin da ke faruwa shine mata a yau tarbiyyansu ta lalace ta gurɓace cikin kashi ɗari waɗanda tarbiyyansu bai lalace ya gurɓace ba ba su kai kashi ashirin ba duk sauran tarbiyyar su ya riga ya lalace ya kamata su gyara rayuwarsu su kula da rayuwarsu malam yau ka ga mace ta zo ta tsayo a gaban al'umma mutane maza sama da ɗari tana gungoje rawa ba ta tunanin cewa ubangijinta yana kallonta ta don girgiza jikin dukkanin halittun ya mace tana babu inda aka tauye ta amma sai ta fito tana bayyana shi a bayyana jama'a tana iya rawa yadda take so tana tikar rawarta babu tunanin mutuwa wa iya layi. idan da Allah madaukakin sarki zai dauke miki rayuwa a wani lokacin ki mutu ki koma ga Allah idan kin je me zaki ce ma Allah baiwar Allah me zaki faɗa ma Allah subhanahu wataala ba ki da amsa saboda haka wannan abu ne wanda ya kamata a ce mata sun kula da shi sun gyara tarbiyyarsu da kansu za ku ga a nan gefen haguna ga wani suke kuna da yanzu saboda Allah da annabi irin wannan irin wannan yariya matar aure ce gare ka kamata ka gane idan kana sha'awar karo ta baka sha'awa ne saboda wannan bana da kake ci gaba shi ke dai baka sha'awa amma ba tarbiyya ana kuma auren mace da tarbiyyar ka sani duk yarinyar za ka tsayo a gaban al'umma irin wannan rana tsaka tana tikarwa irin haka ka sani cewa ko da ka aure ta kar ka yi tsammanin idan ka ba ta umarni za ta bi kar ka yi tsammanin za ka ce ta yi ta yi kar ka yi tsammanin za ka ce ta bari ta bari lallai irin wannan yariyan ba matar aure ba bawan Allah ya kamata ka kula ka tantance wace ce ya kamata ka auro ma 'ya'yarka ya zama matsayin uwa a gare su domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maza hakki ne a gare ku ku aura wa 'ya'yanku uwa ta gari kuma hakki ne a gare ku mata ku auro ko ku auri namiji na gari saboda 'ya'yanku saboda haka mata bahaushe yana cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira wannan bidiyon musamman saboda ku saboda haka ya kamata ku kula ku kiyaye